Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Tambayar ta ci gaba da yi wa ya kashe shi. Ya faɗa ne da alamun firgita da razani a tattare da shi. Inda Atina ta girgiza masa kai alamun ba ta sani ba. Sun koyar da kansa ƙasa cikin sanyin murya tare da maimaita towa ya kashe shi. sake ci gaba da tambayar Atinaya a sarari wa ya kashe shi inda Atinaya ta maimaita masa ni ma ban sani ba daga nan sai babu mai gadi ya tambaya to ina matarsa maimaita masa Atina ta yi ni ma ban san inda take ba amma ɗazu kafin gari ya waye na ji ta yi ƙara ina fitowa sai na zo na ganta a tsaye akan gawar tasa To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Tun daga wannan lokacin da ta koma ɗakinta, ni har yanzu ban ƙara jin motsinta ba. A can kuwa a ɓangaren iyayena, bayan gari ya waye ƙannena ne da yi na da kuma iyayena suka haɗa kan teburin cin abinci. domin yin karin kumallon safe. A daidai wannan lokaci ƙananan ƙannena ne suke ƙoƙarin tafiya makarantar boko. Kasancewar an tashi yau an waye gari yau litinin. Sumayya ce ta kalli abbanmu inda ta ce masa dadi. In an jima ina so za mu je gidan anti Kasancewar jiya ba mu samu zuwa ba, ba da mu aka kai ta ba. Kujiba kujiba ta yi mana yawa shi yasa ba mu samu zuwa ba. Murmushi mahaifinmu ya yi mata tare da faɗin, to ai shi kenan. Idan an jima su kisa direba ya kai ki ko? Mahaifiyarmu ce ta kalle ta tare da faɗin to a yawo. ke dai kin cika sanyawo, kamar kin ci kafar kare cikin zumbura baki sumayya ta ci gaba da magana tana cewa kai momi ni ce na ci ƙafar kare Halifa ne ya kalle ta yi mata gwalo tare da tsokanar ta a daidai wannan lokaci. Da Sumayya ta kawo masa duka shi kuma ya goce. ci gaba da yi mata dariya yana ta. Kawo yanzu dai baƙi sun kusa tafiya daga gidanmu, domin kuwa saura kaɗan. Iyakacin baƙin da suka rage waɗanda suke a nesa ne. Kasancewar gidan namu yana da ɓangare guda biyu, da namu da kuma na saukar baƙi. Gida ne babba mai girman gaske. su sumayya sun gama shirinsu ne suka fito tare da su da ƙannena da kuma wasu baƙi da basu je sun ga gidan ba shiga mota suka yi inda suka nufi gidan wanda yake a unguwar jambulo da ke cikin birnin kano unguwa ce wadda ta amsa sunanta da ƙayatattun gidaje kasancewar unguwa ce wadda take cike da ma'aikatan gwamnati manya da kuma attajirai wanda suka yi mata ƙawanya. A nawa ɓangaren kuwa kawai sai gani ne na farka a cikin wani ɗaki mai tsananin duhu, wanda ko tafin hannuna ba na iya gani. Hatta tagogin ɗakin ma a datsa suke, babu ta inda haske yake shigowa. Na yi yunƙurin in tashi sai na ji na a ɗaure, an ɗaure su da sasarin baƙin ƙarfe, an kuma saka kwaɗo an datse. ina cikin wannan yanayi ne sai na ji motsi tafiya nake ji alamun ana so a shigo ɗakin ba tare da bata lokaci ba aka buɗe ɗakin wani jibgigin ƙato ne ya sako kai ya zuwa cikin ɗakin riƙeƙe da wata fitila mai tsananin haske ɗaya hannun kuma riƙe yake da wani ɗan ƙararramin kwano yana shigowa ya ajiye wannan kwanan a gabana tare da faɗin malama ga abincin kinan ki cigo kada yunwa ta kashe ki mu asarar miliyoyin kuɗi kada mutuwar ki ta ja mu rasa kuɗin shan giya da na yin caca faɗa yi a daidai lokacin da yake shafa jikinsa tare da yin wata mahaukaciyar dariya muryarsa tamkar ana buga duro Ni fa har yanzu ban fahimci komai ba a cikin al'amarin da yake faruwa da ni. Abin da na ci gaba da faɗa kenan a cikin zuciyata, domin kuwa ban san dalilin zuwa na wannan gurin ba. Daga baya ne ina ta cikin tunane-tunane sai na tuno da irin labarin da ake bayarwa. Nan take zuciyata ta raya mani cewa Hakika sai yanzu na fahimci don me aka kawo ni wannan guri. An kawo ni ne kawai don a yi garkuwa da ni. Suna buƙatar su yi garkuwa da ni ne su karɓi kuɗi. Ko zuciyata ta raya min haka. Ban yi ƙasa a gwiwa ba sai na kalli wannan ƙaton. Na ce masa, Don Allah don annabi, ina roƙonka da kusa sake ni in yi tafiyata wallahi babana ba shi da kuɗi ba shi da abin da zai ba ku ya da wata iriyar dariya mai matuƙar ban tsoro ƙarshen dariyar ta sa yadda ka san kukan kwaɗo sannan ya kada baki ya ce mini yarinya kenan wanda bai sani ba shi yake a duhu mu ma kwangila aka bamu Ina gama faɗin haka ya kaɗa kai ya fita ficewa daga ɗakin ba tare da ya waiwayo inda nake ba barantana in samu dama in yi masa wani bayani na ɗau dogon lokaci ina nazarin maganganunsa amma kwata-kwata ban fahimci me yake nufi ba shi kuwa kawai ya yi tafiyarsa ya bar ni ina ta nazarin rayuwata mai cike da ƙalubale cikakken bayani a kaina ni kalila sunana kalila kamar yadda kuka ji a baya sunan mahaifina alhaji amiru mai ƙarfi Mahaifina shahararren mai kuɗi ne, ya shahara a kan sana'arsa ta sai da ƙarafa. Tun mahaifina yana ƙarami mutum ne mai ƙoƙarin neman na kansa. Haka kuma mahaifina bai samu damar yin karatun boko ba. Ilimin karatun addinin ma sama-sama ya yi shi. domin kuwa tun lokacin da aka kawo shi karatu wata babbar tsangaya a Fataskuma. Bai mai da hankali ya yi karatun ba. Bai mai da hankali akan karatu ba ya fi mai da hankali akan neman kuɗi. Ko a wannan lokacin ya fi gwammacewa ya tafi yawon tallar fiye wata ko sai da rake da sauransu domin ya samu kuɗi. wannan ne ya sa shi bai samu ya yi karatun addini sosai ba yana cikin haka ne daga ƙarshe ya koma jari bola wato ma'ana sana'ar gwangwan a cikin wannan sana'a tasa allah ya sa masa albarka tun yana zuwa bola ya tsinto ya kai a siya har ta kai ta kawo shi ake kawowa ya siya sannan a hankali Allah ya sa wa mahaifina albarka a cikin kasuwancinsa. Tun ana kawo masa ƙananan ƙarafuna yana siya, har ta kai ta kawo mahaifina yana iya siyan manyan ƙarafuna wanda suka haɗa da matattun motoci da sauransu. Idan ya siya yana ajiyewa, yana da kwastoman da yake zuwa ya haɗa ya siya.